Ministan ƙasa a ma'aikatar man fetur ya yi bayani mai ɗaukan hankali inda ya nuna cewa ƙasar za ta daɗe tana fama da ƙarancin man fetur idan ba a yi maza an gyara matatun man ba. Bayan haka kuma a baiwa 'yan kasuwa damar gina sabbin matatun mai ko kasuwa za ta yi halinta. Batun shigo da tataccen man shine ke yawan jawo rikici domin a yanzu gwamnatin tarayya ce kaɗai ke shigo da man sannan ana zargin dillalai da ɓoye shi. Aminu Abdulkadir shi ne shugaban amintattu na ƙungiyar dillalan man fetur na ƙasa. Man da muke shigowa da shi tsakanin Novemba da Disamba bu kawo ba, dalili kuwa wato ɗanyen mai ne kuɗi ta karu a kasuwan duniya. So da haka akwai rata tsakanin abin da muke shigowa da shi da da ta kasance yanzu. To sai ta kasance NNPC ta gaza. a wannan wurin to shi ne ta kawo wannan matsalan Ma'aikatan man fetur ta ce ta kama wasu gidajen mai na jabu guda biyar a birnin tarayya abuja sannan an yi awon gaba da motoci dubu hudu da ɗari biyar da ɗaya shaƙe da man fetur mai kantika labaru shine shugaban ma'aikatan man fetur a nan yana bayanin matakan da aka ɗauka a kan waɗannan gidajen man. shi shugaban ƙasa dama ya ba mu umarni cewa mai amfani da waɗannan dokokin da suke anti-economic sabotage wasu dokoki ne da aka shiga su dama duk wanda yake so ya kawo illa ga yanayin ƙasar wato game da tattalin arzikinta za a yi amfani da su ladabtar da su kuma mun yi ta amfani da su a misali duk gidajen man da muka samu suna da mai kuma ba su sayarwa mun bude su mun sa su sayar wasu kuma waɗanda muka samu cewa mun sa su su rage kuɗi sun ƙi mun sake dawa mun same su suna sayarwa da tsada mun rabar da man nan kyauta ga jama'a ɗaya daga cikin abubuwa da ake bincike shine batun cire tallafi ko a'a da gwamnati ta ce ta yi. Sanata Kabiru Garba Marafa ya yi ƙarin haske akan kuɗaɗen da ake ba manyan 'yan kasuwa. Yau yanzu abin da mun ka yi ya nuna ƙarara cewa gwamnatin nan ta Muhammadu Buhari tana gwargwado iyayenta a kan wannan ma'adanai na man fetur. Mun gwada yau a fili gabansu cewa an ba ku kuɗi ku shigo da mai. An ba su dala biliyan uku da miliyan 300 ba kyauta ake ba su ba amma ana ba su a farashi na gwamnati a sauwaƙe domin su kawo wannan kaya don 'yan najeriya su karu wannan shine riban gwamnati a ciki ana sayar da ita waje a 360 su ana ba su 305 kamar yadda muka karɓo daga bankin ƙasa wato cbn 'yan najeriya suna shan lita miliyan 40 na man fetur kowace rana Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.